Hakan na zuwa ne bayan sanarwar hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC da ke cewa wasu 'yan siyasa a ƙasar na siyan katin zaɓe na dindindin daga hannun 'yan ƙasa a kuɗin da bai taka kara karya ba. Tani aka kama wasu mutane biyu tare da yanke musu hukunci bisa laifin mallakan katin zaɓe ba bisa ƙa'ida ba a jihohin Sokoto da Kano lamarin da ƙungiyar dattawan yankin Arewa suka ce hatsari ne babba ga yankin su da ke fama da yawan matsaloli ga kuma yawan al'umma waɗanda suka yi rajistan yin zaɓe. Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun ƙungiyar. kungiyar da muka fahimta daga ciki wato wani dabara ce da ake fitowa da shi na rage karfin masu zaɓe mu dama a nan arewa abin mu fi damu kaga talauci ya fi mana kanta sannan abin ya fi watsuwa a arewa shi yasa muka koka muka yi muka ce ma jama'a to ga wani bubuwan yaƙi kuma ya fito bayan mun yi yaƙi jama'an mu su yi hakuri su je su yi rajistar nan su karɓi kati yanzu kuma an fito da wani dabara na kwaci kati daga hannu so wannan mu abin damuwa ne a wurin mu in ma menene niyyar su dai mun san ko ma menene ba alheri ba ne. wanda duk ya zo ce zai karɓi katin ka ya baka dubu ɗaya ko dubu biyu ya ɓace kenan kai baka tambaya ba ka ce ka yarda da shi ko kin yarda da shi to a bincika sai dai masana na ganin wannan wani salo ne daga wasu jam'iyyu da ke ganin ba za su kai labari ba hakan yasa suke kokarin rage yawan jama'a da ya kamata su fito kada ƙuri'a a ranar zaɓe ta hanyar amfani da talauci da jahilci da ke tura miliyoyin jama'a sayar da yancin su kamar yadda mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya Kabiru Dakata ya bayyana. Su 'yan siyasar da suke siyan katin nan suna amfani da wannan talauci da aka kakaba wa mutane suna siyan katinan su domin su rage karfin jam'iyyu wanda suke ganin cewa al'umma al'umma na tare da su duk wanda dama ya je sai da katin zaɓe ai ya sai da yancin shi ne saboda haka ya yi kuka da kanshi kada ya kuka da kowa fitaccen ɗan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya kalubalanci 'yan ƙasar da su tabbatar da cewa suna ƙarƙashin ikon katin zaɓen su da suka mallaka duk jam'iyyar da ta sa kuɗi ta sai ƙuri'a ta wani mutum to dama ba shirya abin arziki ba idan jam'iyya ta shirya abin arziki kuma ta tsaye da 'yan takara waɗanda suka cancanta to ba sa buƙatar sai sun sai ƙuri'a sannan a zaɓe ina kira ga 'yan ƙasa duk wanda ya san cewa ya mallaki katin zaɓe to ya tabbatar da katin zaben shi yana karkashin ikon shi idan ka mika katin zaɓen ka karkashin ikon wani to haka kuma za a tafi da kai wurin gudanar da mulki zaka ci gaba da zama kamar bawan da ake bautarwa ko da yake dai hukumar INEC ta jaddada bayaninta na cewa siyan katin zaɓe da wasu 'yan siyasa ke yi ba zai amfane su da komai ba saboda sabuwar na'urar fasahar Vivas da za a yi amfani da ita a zaɓen, ba za ta tantance duk wani wanda ba a ɗauki bayaninsa ba tun farko a cewar Zainab Aminu Abubakar abubakar jami'a a sashen yada labarai a hukumar ta inec idan ɗan siyasa sai katin zaben da ba nashi ba ba zai mishi amfani ba kawai bata kuɗin sa yake yi saboda yanzu muna amfani ne da wannan na'ura na bivas by model voter accreditation system dole mutum zai zo rumfar zaɓe da kati kuma kati sai naka kafin na'urar ta tantance ka ko ta amfani da ɗan yatsan ka ko kuma fuskan ka to me ɗan siyasa zai yi da katin da ya saya wanda ba nashi ba bayan ya san ba amfani za ta mishi ranar zaɓe kuɗi ba sai kuma kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin kenan ka sai da yancinka na kai korafi idan gwamnati ta gaza ka sai da yancinka na ɗan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zaɓe kuma kai zaɓe ka zaɓi shugabanka ka sai da shi akan kuɗi kalila hukumar inec da ta ɗau alwashin ganin an hukunta duk wanda aka kama da laifin saye ko sayar da katin zaɓe tana mai gargaɗin 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa kan cewa ba za a lamunci duk wani abu da ya saɓa wa doka ba Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.